akan abin da ya ce maza su yi matan wani mu kara yi wa Allah madaukakin sarki godiya a cikin wannan garin namu mai albarka kuma muna kara sanar da yan uwa isrowar mai martaba sarki wannan wuri mai albarka domin sauraron wa'azi na addinin musulunci muna cewa ahlan wa sahlan wa marhaba bikum a hakimai waɗanda suka halarci wannan wuri su ma muna yi musu ahlan wa sahlan wa marhaba bikum da sauran baki waɗanda suke wannan wuri daga ciki akwai rakta ah, na federal polytechnic da kuma rijistara ga dakta abdulkadir da da yusuf da darakta na darus da sauran dukkan limamai waɗanda suke da wannan gari mai albarka sun zo domin su saurari malam zai gabatar mana da lakta domin mu saurari bayani a wurin malam dangane da abin da ya shafi haƙƙin da Allah mahaukacin sarki ya ɗora maza a kan iyalinsu haƙƙin da Allah maɗaukacin sarki ya dora wa maza a kan iyalin mace waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya dora mana kafin malam ya fara za mu kira mai girma iyan ka daure alhaji umar tafira adamu domin ya zo ya da amana maraba da bakin da suka halarta wannan wuri muna roƙon Allah ba da sarki ya tafi lafiya Allah da kiyaye da lafiya da girma to alhamdulillah eh, za a yi magana a kai haka ko kasashe ta zuwa libya haka ne na

shi ne babban bakon a wannan rana muna wa Allah muna wa Allah godiya dukkan jama'ar da makarantar ku gani sannan da cikin gari wa Allah godiya akan wannan babbar kyauta da Allah ya mana bawa ta wani babban malami muna godiya kwarai da gaske kuma muna barka da zuwa da malam da ya tawar da sauran jama'a gari Allah ubangiji samu amfana da wannan ibada da kuka goyi a farkon annabi assalamu alaikum Allah ne da kowa gida lafiya ta sauke da ɗin alhamdulillah yan uwa zan gabatar da babban malaminmu professor isa ali fatali wanda ya zama an yi tsokaci a cikin lakcar akwai matsaloli da ake mutane suna mutuwa haɗin su watsar da ɗayakinsu da iyalansu su shiga maita ba a kula to abin ta ce ya zama ta yi ta ce ta ji gabatarwa ba a abin da malam zai faɗi dan amince da Allah sarki za a yi insha ba zai ɗauke al'ummar da ke wata ba da haka haka aikin yake haka musulunci yake idan ɗan uwanka ya samu ya shigo to kai ma ka kai ma kai ka shigo wannan wuri da haka kada rashin ɗan uwanka bai shigo wannan wuri ba kuma ka dinga surutu a waje a waje da haka da Allah ɗan uwa a saurara an a gafarta malam profeso aliyu fakkal mashkuran to jazakumullahu khairan sau ina gaba da umarin tabarin zaune din to sauke tun da mai martaba na zaune in an yi setin sai a zaune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 amma ba'at dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna masu yabo da godiya gare shi da ya mana ni'ima ya ba mu aran rai da kuma lokaci muka haɗu a farfajiyar wannan gida mai albarka masarautar mu ta kazora mai albarka ƙarƙashin kulawan babanmu uba na ƙasa mai martaba his highness alhaji dr najib hussaini adamu con muna masu roƙon allah ta'ala ya ƙara wa mai martaba lafiya da imani da tsawon kwada. muna roƙon allah ta'ala ya albarkaci zuriyarsa ya albarkaci dukkan jama'ar da ke rayuwa a ƙarƙashin kulawarsa a wannan masarauta mai albarka muna ƙara godiya zuwa ga iyayenmu mata a wannan gida musamman iyalin babanmu mai martaba uwar marayu Allah ta'ala ya ƙara mata tsawon kwana da lafiya da imani wannan haɗuwanmu a wannan gida mai albarka a wannan masarauta mai albarka ta kazaure kusan tamu ita ce sanadi na farko don kamar yadda aka sani abin da ya kawo ni gari asali convocation lecture ne a Hussaini Adamu Federal Polytechnic da ke nan Kazaure wanda za a yaye ɗalibai tun daga na 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 and 24. Uh, rector ya tura rijistira ya gayyato ni. Da tunani na zan shigo ne kawai na lecture Friday. in fitaran juma'a sai aka ce mai martaba ya ce shine mai ka sai na ce to kwana ya kama ni tarbiyyar da aka mana da iyayenmu sarakuna idan suka faɗi abu matukar ba saɓon Allah bane tsakaninmu da su sami ina wa ata'ana so aka ce mai martaba ya ce shine mai masauki na ce to kwanan ka zaure ya kama isa na biyu kuma aka ce iyalan mai martaba uwar marayu ta ce za a gabatar da muhadara na ce to kwana ya kara kama ni <laughs> ah, to bil hakika wannan ya sa ba ni da uzurin da zan ba mai martaba ya ce tun da mai martaba ya ce shine mai masauki to wajibi ne na shigo wannan gida mai albarka bisa ga kulawar mai martaba mun iso tun ɗazu na wuce daura na gaida mai gidanmu president muhammadu buhari Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana da imani bayan nan na garzayo na dawo cikin wannan gari mai albarka da zazo zo an bani masauki a wannan fada mai albarka ni ma a cikin fada yau insha Allah zan kwana kuma mai martaba ya sa mun girki na musamman na ci abinci na ƙoshi na ci naman kaji sosai insha Allahu ta'ala muna godiya ga mai martaba Allah ta'ala ya ƙara girma da tallafawa ina zuwa aka ce ga nama na kaji an ka daga fada a kawo ne yanzu na ce bismillah amin ya hayu ya ƙayyum. yau muna 22 ga wata na zulka'ada hijira ta manzon tsira a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta 1445 baya ga wannan ina aiki da dama ina marabtar hakimai da ke karkashin mai martaba da suka halasci wannan taro saboda ga sunan da dama suna zaune bayan mai martaba muna roƙon allah ta'ala su ma allah ya taimake su baya ga wannan muna tare da shi rector na wannan federal polytechnic namu da ke gari da rijistira nasa sannan tare kuma da former rector kuma former executive secretary na national board for technical education dr masud adamu kazaure kuma iya da sarauta a wannan fadar shine magajin malam na gane sarauta ta sada za mu shigo fada da yamma ya ɗauka lokacin mai martaba yana ciki sai na ga iya neman rawani ya ɗaura sai na gane cewa to lallai akwai wani responsibility a kan zai aka ce ai magajin malami na ce ai ba sai an yi bayani ba <laughs> to a yanzu kuma da na gan shi ba rawani sai na tsokane sai ce to ai yanzu mun zo almajiranci ne mai martaba ce mu zo mu ji wa'azi ne shine bambancin zuwa fada da ɗazu da kuma yanzu zuwa wa'azi ne eh, so wannan duka iya karantar da mu protocol na fada ne <laughs> Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ta'ala ya sani ina mai farin ciki na shigowa wannan gari kuma don gabatar da wannan convocation lecture da aka gayyace ni title din shine skills development opportunities and challenges in the, in the, in the industry 4.0 wato fourth industrial revolution akwai gayyata da dama da aka mun a wannan gari tun daga 2008 2009 zuwa 2010 'yan uwa malamai da ke karantarwa a wannan gari irin su dr abdulkadir kazaure ya buga mun waya a wannan shekaru uku dan na shigo garin nan allah ne kadai ya san adadin kiran akwai lokacin da har na sa date na shirya kaya na zan taho allah ta'ala bai kaddara zuwan ba wannan ina maganan kusan shekara sha biyar sha shida sha bakwai da suka wuce kowane abu baya faruwa sai lokacin da allah ya kaddara zai faru yayi yau da Allah ya kaddara za mu shigo ga shi, bai zama ma masallaci muka je kawai muka zauna ba fada muka shigo mai tarihi mai tsohon tarihi fada da addinin musulunci ya kafa ta kuma aka gayyace mu ba da gudumawa zuwa ga addinin musulunci wannan gari na kazaure bisa ga abun da tarihi ya karantar da mu kafa shi ya fi shekara 700 amma an ba da tuta a wannan gari tutoti na shehu usman dan fodiyo allah ya masa rahama ya ji kansa ya ba wa marigayi ɗaya daga cikin magabatanmu da suka kafa wannan ƙasa da kuma garuruwanmu modibbo ibrahim dan tunku around 1819 kamar shekara 205 da suka wuce kuma tun a wannan lokaci wannan tuta na daga cikin tutoti guda goma sha hudu da allah ta'ala ya kaddara shehu usman dan fodiyo ya bayar da aka bi aka kafa addinin musulunci aka yi ta karantar da mutane ana nuna musu adalcin addini kyautatawan addinin musulunci zaman lafiyan addinin musulunci girmama na gaba biyayya zuwa ga iyaye biyayya zuwa ga shugabanni ɗaukan nauyin iyali kula da tarbiyyar 'ya'ya wannan shine irin karantarwa da waɗannan tututtuka guda goma sha hudu suka yi allah ta'ala ya albarkaci wannan gari da samun wannan tuta gabanin zuwan marigayi irin su modibbo ibrahim tunku da makamantansu akwai lokutan da hatta bauta na gumaka ana yi a garuruwa hatta ana iya ajiye mace a matsayin allah ana bauta mata tun a lokacin su kutumbi da makamantansu amma da musulunci ya zo duk waɗannan abubuwan aka watsar da su aka karantar da mutane allah ake bautawa annabi biyayya ake masa na gaba da mu girmama su da mutunta su muke yi aka karantar da addini a wannan gari na kazaure bil hakika tarihi ne na gari mai matukar muhimmanci kuma allah ta'ala ya sa a matsayinmu na almajirai muna sha'awan dukkan garuruwan da wannan karantarwa mai muhimmanci ta shiga na shehu usman dan fodiyo allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa da sauran kuma karantarwa da suka zo ta ɓangarori da dama aka yi kamar na Kanin borno da makamantansu duka muna roƙon allah ta'ala ya jikan magabatanmu waɗanda suka kafa waɗannan garuruwa kuma suka yi wa addini gata muna roƙon allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarurrukansu dukkan hidima da muke na addini da bautan allah da ake a waɗannan garuruwa muna roƙon allah ya musu baiwa da samun sadakatun jariya don su ne wanda suka sunanta waɗannan ayyuka irin na alkhairi da muke gabatarwa a lokacin da gayyata ta iso ne zuwa ga wannan muhadara ɗin cewa gabanin convocation lecture gobe a wannan fada da muke cikinta a yanzu za a yi muhadara na tambayi menene mawdu'i ɗin rijistira na Hussaini adamu federal polytechnic ka zaure dr muhammad ali ya ce mini uwar marayu ta ce a yi magana a kan irin responsibilities da ya dace maza su ɗauka na iyalansu da 'ya'yansu da Allah ya ba su na amana tare kuma da kula hatta da 'ya'yan da ba nasu ba mun shiga fadan mai martaba gabaninmu fito tare da mai martaba wannan wuri mai albarka har zuwa iso mu yana lamentin irin yadda iyaye a yau suke watsar da amanar da Allah ya ba su na haihuwa ta inda wasu 'ya'yan namu za a haife su a watsar da su har a ɗauke su a sai da su wasu a ɗauke su zuwa ga wasu ƙasashe da sunan ayyuka ko da na boyi-boyi a gida in ba a yi sa'a ba sai su koma wasu ababe masu muni ba ana zargin duk waɗanda suka je ba amma a cikinsu ana samun gura gurbi wannan gura gurbin kuma shine damuwar mu ya za a gyara su wannan maudu'i yana da muhimmanci kuma har ga Allah babu abin da ke bani tsoro a arewacin Najeriya musamman a irin waɗannan garuruwa namu masu albarka irin garuruwan da aka samu tutoti masu albarka suka kafa ga nan ka zaure a cikin jigawan ga haɗeja misali idan muka je cikin katsina ga cikin katsina ga daura in muka tafi kano ga tutar malam suleimanu in muka je bauchi ga jama'are ga misau ga cikin bauchi gwambe ga malam bubiyar adamawa ga malam adama idan muka tafi zuwa ga niger state ga tuta muka tafi har zuwa fara ilorin akwai tuta ta malam sale alimi da makamantansu waɗannan tututtuka tutoti masu albarka garuruwan da addini ya kafa abin da ke ba mu tsoro shine tarbiyya tana lalacewa duk wanda ya kalli societinmu ya duba shekara ashirin baya ko talatin ko arba'in ko hamsin har ga Allah zai zubar da hawaye in ma da idonsa ma da zuciyarsa don bai yi kama da waccan al'ummar da da ake rayuwa a cikin da cewa ita ce a yanzu ba Al'ummar tana canja ba. societin da muka tashi a da idan fa aka samu da mace ɗaya ta yi saƙon Allah har ya kai ta ga juna biyu duk arewacin Najeriya ko ina sai an ji labari abun kunya ne abu ne da za ka ji ya faru sau ɗaya a shekaru aru aru a yi ta mamakin ya yi haka zai faru yau ya zama ruwan dare kuma adadin abin da ake ɗaukan juna biyu ta sabon Allah a je a rabu da shi a ɓoye su suka fi yawa ma abin da ba a sani ba mun tashi da a society nan ba ka kallon saboda girmama na gaba ba ka kallon abokin wanka ko da abin da ya faɗa ba gaskiya ne ka ce ƙarya yake yi yau muka waye gari ba abokin wa ba iyaye da kakannu ma yaro zai shiga social media ya zage su ya ci mutuncinsu ba ma abokanan wa ba iyaye da kakannu ma ana zagin su a tsine musu muka waye gari cikin societin da da ake ga girman magabata yau aka waye gari a cikin arewacin najeriya kusan babu wani mutumin da ya fi karfin a ci mutuncinsa sai da in dalili bai faru ba babu iyaye sarakuna babu 'yan kasuwa babu malaman addini babu 'yan boko kowane mutum bai wuce yau matashin da bai wuce shekara goma sha takwas ya zage shi ko ya ci mutuncinsa ba wannan ba shine irin society da muka sani ba kuma al'amarin kullum lalacewa yake yi abinda nakan yi tambaya a taro irin wannan shine ta inda za ka gane yana lalacewa a dukkan taron mu a nan zai wahala mutum ɗaya ya ce ya fi babansa dattaku zai wahala mace ɗaya ta ce ta fi mahaifiyarta dattaku iyayen da suka haife mu sun fi mu dattaku sun fi mu riƙon amana sun fi mu gaskiya sun fi mu zumunci sun fi mu jarinta sun fi mu kyautatawa duk sun fi mu duk abin da yake na nagarta mai martaba sun fi mu idan iyaye mata ne idan ka yi wasa za ka ga kashi 80 cikin ɗarin zumuncinka mahaifiyarka ke riƙe maka ba ta da karatun addini irin naka kawai karin magana ta rike zumunci a kafa take a'a naka naka ne amma duk inda aka yi aihuwa za ta je barkatu duk inda babu lafiya za ta je yan uwanta na ƙauye babu telefon amma za ta je a duk shekara ɗaya biyu ta duba su amma ba ta da aya ko hadisi kawai karin magana ta rike amma a yau idan ka rasa mahaifiya in kai wasa 60% na yan uwanka ka rasa su kenan don daman zumunci da take koya maka kuma kai duk ayoyin da ke maganan zumunci a ƙur'ani ka san su mafiya yawan hadisan ka san su amma ba ka kwatanta irin aikin da suke yi hatsarin kuma shine mu kuma mun fi 'ya'yanmu zumunci da nagartar wannan kuma shine hatsarin kai yadda kake rena zumuncin ka da nagartanka in ba a yi sa'a ba za ga 'ya'yanka babu wanda ke da rabin abin da kai kake da shi musamman irin rayuwa ta elites a yanzu wanda suke rayuwa a bariki wani babban sama bai sani ba babban ma mai yiwa uwa ɗaya uba ɗaya ne babu alaƙa tsakaninsu wannan yake bayyana mana lalacewar society irin abin da sa'adu zungur allah ya ji kansa ya wa'azi a kai sama da shekara saba'in unfortunately har a yanzu ba mu magance su ba tun daga waƙensa na matuƙar arewa da karuwai 'yan daudu da su da magajiya har zuwa ƙarshen baitotin da yake cewa jahilci ya ci lakarmu duk ya sa mana ankwa hannuwa bakunanmu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya wagga al'umma mai zata wo a cikin zarafofin duniya ya ce kai bahaushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da jasun garwaya kusan dukkan matsalolin da ya bayani akan arewacin najeriya unfortunately sama da shekara saba'in babu ƙwaya ɗaya da muka magance ta a matsayinmu na al'umma sai dai ma sun ƙara muni ne ninkin ba ninkin yadda shi ya bayani a wancan lokacin wannan yake bayyana mana muhimmancin maudu'i cewa wannan maudu'i da mai martaba ya ce a yi magana a kai da uwar marayu ta yi magana a kai iya da muhimmanci saboda me saboda a tarihi na musulunci da kuma karantarwar addini babu wani foundation da ke da muhimmanci a duniya kamar marriage a matsayinsa na institution wato aure dukkan wani society duk wani institution da ka sani a duniya fa'idarsa wajen samar da mutum na kwarai bai kai fa'idan gida na iyali ba saboda mai in ka ɗauki ko jami'a ko polytechnic ko college of education ko islamiyya ko haya islam ko masallaci ko abin da ya kama da haka babu wani wurin da ke da tasiri babu institution da ke da tasirin da ya kai gida me dalili in ka ga mutum na da nagarta a cikin iyayenmu za ka samu kusan halayen iyayensa yake koyi da su halaye ne na iyaye kuma za ka ga duk wanda ya tashi gaban dattawa in ma malamai in ma sarakuna wasu dai dattawa ko da ya kauce wa hanya sai ka gan shi da wasu halin karamci saboda me saboda zamansu da su yau da gobe ya yi koyi da waɗannan karamci da shi yasa a dukkan institution babu wani institution da ke da muhimmanci kamar institution na family babu wani wurin da ke taimakawa a samar da mutane na kwarai a samar da jil wanda yake tsayin wato generation mai kyau da ya kai institution na family shi ya fi kowanne muhimmanci don shi yake ba da foundation dukkan wani abun da za mutum zai a waje a kan foundation da gida ya samar ne ake ci gaba da gini idan gida ya yi nagarta ɗa ya samu tarbiyya mai kyau iyaye suka kula da shi to da ikon Allah ko ina ya je ana fatan ba zai lalace ba idan kwa gida ya zama ba mai kyau ba ne ɗa ya lalace to duk inda aka je zai wahala wannan ɗan ya gyaru shi yasa qur'ani ya ba wannan muhimmanci Allah ta'ala ya ja hankalinmu akan responsibility na iyalai a cikin suratul taharim da Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahalikum naran wa hannasu an wal ijara. alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun cikin suratul taharim aya ta shida. Allah ta'ala ya ce ya ku jama'ar da kuka yi imani ku an anfusakum ku kare kawunanku ku yi ƙoƙarin emancipating yanta kawunanku da iyalanku daga wata wuta sai aka kira wutan bin na kira wato indefinite wata irin wuta amma siffarta wa kudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'asuna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma wannan wuta a kanta akwai mala'iku masu tsanani masu kausasawa wanda ba sa saba umarnin Allah duk abin da Allah ta'ala ya ce su aikata haka suke aikatawa wani zai ce mai iya yi waye je lahira in mala'iku za su masa azaba ya yi kuka su ji tausayinsa wallahi azim ba su jin tausayin wanda Allah ya masa um, musu umarni su masa azaba yanzu zuwa nayi gidan mai martaba na ce an yanka kaji an kawo da na gani mai nayi murna nayi amma fa kajin nan wasu halittu ne masu rai suka bar duniya kuma ba ni kadai ba akwai wanda aka taba kawo masa kaji an dafa an mar fefe aka bude fashe da kuka yana cewa yo Allah bayan Allah sun rasu sun bar duniya ana yi kowane mutum murna yake ba wanda ke yi to yayi za a yi mu ba ma jin tausayin kaji ba ma jin tausayin shanu ana yanka muna ce sannan wani ya sabi Allah ya je lahira ya ce mala'iku za su ji tausayinsa ai ba za su ji ba tunda mu ma a duniya wasu halittun sun bar duniya don mu ji daɗi kuma mun yi murna da barin su duniya duk inda ka buɗe kwano ka ga nama ko naman miya ko ka ji kaji sai ka yi wani murmushi a bayyana ko a ɓoye amma su ma rai ne suka bar duniya kuma kullum miliyoyi ke barin duniya don kai da ni mu ji daɗi muna buƙatan protein muna buƙatan kaza kuma muna, ta haɗiyansu to waɗancan mala'ikun yadda ba ka tausayin farfesun kaji haka ne ba sa jin tausayin mai sabon Allah ba wanda zai sa ba Allah ya je rahira su tausaya masa babu shi shi yasa dukkan wani abin da za mu yi na responsibility a matsayinmu na magidanta babu nauyin da Allah ya ɗora mana kamar nauyin iyalanmu da 'ya'yanmu da yake haihuwa saboda 'ya'yan nan amana ce Allah ta'ala ya bamu Allah ya bamu 'ya'yan nan amana ne iyalanmu amana Allah ta'ala ya ɗora mana mafhum tayyib kula ga wannan dole mu kiyaye wannan shine primary responsibility da Allah ta'ala ya wajabta mana gabanin ci gaba da magana akan wannan mu duba muhimmancin tarbiyyar 'ya'ya da ƙur'ani ya karantar da mu na cewa idan kana uba kana tsoron kar ka bar duniya ma ka bar 'ya'yanka su lalace ko saboda ƙarancin arziki ko kuma lalacewan society sanda Allah ya maka bushara da cewa akwai al'amarin da idan kai kana raye ko ka bar duniya ka bar 'ya'yanka a tsumman goyo Allah zai kula maka da su kuma zai zama khalifanka a bayanka ko da ka koma zuwa ga Allah shi yasa Allah ya ce wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida a cikin suratul nisa aya ta tara Allah ta'ala ya ce waɗanda suke jin tsoro kada su rasu su bar bayansu ya lalace saboda bayan na da rauni ko yara ne ƙanana ko 'yan mata ne ko kuma talakawa ne ko bai da 'yan uwana masu wadata da za su kula da su Allah ya ce duk wanda ya takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah to bayansa baya lalacewa wato hatta fa bushara Allah yake mana in ba mu san bayanmu ya lalace to mu kyautata alaƙar mu da Allah lokacin da muke raye in muka bar duniya to Allah ya ce zai kula da bayanmu. mu dukkan wanda Allah ya ce zai kula da bayansa bayansa baya lalacewa shi yasa muka duba magabatan mu na kwarai da daman su ma a marayu suka tashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maraya ne a magana mafi inganci bai zo duniya ba babansa ya koma zuwa ga allah bai girma ba mahaifiyarsa ta koma zuwa ga allah in ka ɗauki magabata da suka yi wa addini hidima irin imamul bukhari rahimahullah yana karami ya rasa mahaifinsa imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah yana karami ya rasa mahaifinsa amma suka yi wa addini hidima to the extent that waɗanda suka rayu da iyayensu a wancan lokacin ma da damansu ba su yi abin da waɗannan marayun suka yi ba ce sa har wasu magabata kan kira ma addinin musulunci da dinul aitam wato kaman addinin marayu ne saboda wanda suka ba da gudumawa iyaka a addinin za ka samu a sahun farko akwai marayu sun rasa iyayensu tun ba su kai munzali ba amma Allah ya kula da su kuma suka zama jagorori a cikin addini don me don iyayensu sun kwatanta bin Allah mafhum tayyib haƙƙi na farko da nake tunatar da mazaje akan haƙoƙin iyalanmu da a mafiya yawa yanzu muke betrayin ɗinsu a mafiya yawa a magidanta a arewacin najeriya allah ta'ala ya san daidai amma mai iya yiwa ne masu tsayawa akan hukuk da iyalai addini ya ɗora na iyalai suna ƙasa da kashi 30 cikin 100 duk wanda ya saba karantar da mata ko kuma amsa tambayoyinsu wani lokaci idan aka maka tambayar sai ka yi ta mamakin shin da gaske yanzu wannan ya faru ko dai haka kawai aka hakaito in ka ce a tambaya sai ce wallahi ya faru ba ma ɗaya ba ba biyu ba wata da ce shekara goma yana faruwa saboda me saboda rashin sanin haƙoƙi da kuma ƙoƙarin sauke nauyin da Allah ta'ala ya ɗora mana kuma matan nan Allah ya halice su da nau'i na rauni shi ya sa mace ba ta ba da kanta ko a aure sai an samu waliyinta ya ba da ita ko dan uwanta ko alkali ko wani liman ko da kwai yanzu ta zo ba ta da kuwa sai an samu wani mutum ya ba da ita amma namiji yana iya zuwa ya karbi aurensa da kansa amma ita dole sai an samu wani wanda zai tsaya ya ba da ita a matsayin shine waliyinta idan muka duba addinin musulunci ya yi wa mata gata ta ɓangarori da dama ya mai da su 'yan shalele wanda yanzu kiyaye wannan ya zama iya da wahala na farko daga cikin mutunta mata da ƙur'ani ya yi allah ta'ala a cikin ƙur'ani ya ware sura sukutun da guda da ya kira ta da suratun nisa wanda ke da aƙalla aya kusan 179 dukkanin wannan na magana ne akan haƙoƙin mata sura ce ta mata sukutun da guda allah ta'ala ya saukar surar mata Allah ya yi musu kara akwai surar annabawa amma ba inda aka kira wata sura mai suna suratun rijal wato surar maza amma an ce surar mata kuma tun daga farkon surar magana ake akan mata ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha na na hawa kenan wa baffa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum ba dukka ciki Allah yana magana ne akan haƙoƙin mata a lokacin da aka saukar da surar an samu a da mata ba a basu gado ba ma ba gado ba in an raba gado a gado ake raba su da shi sai a ɗauki matan mutum a raba a cikin gado yadda ake raba kadarorinsa na gonaki da shaguna da gidaje sai a raba matansa da 'ya'yansa mata su gado ne addini ya zo ya hana a raba mace a gado na biyu kuma ya ce ita sai an ma ba ta gado tana iya cin gado a matsayin uwa tana iya cin gado a matsayin 'ya tana iya cin gado a matsayin iyali duk wannan zango ne ɗaiɗai da addini yake bata ta ci gadon mijinta idan ya koma ga Allah ta ci gadon ɗanta idan ya koma zuwa ga Allah sannan ta ci gadon mahaifinta in ya koma zuwa ga Allah duk wanda menene gata ne ga iyaye mata nana maryamu da ta haifi isa alaihi salam sura sukutun da guda Allah ya ware aka sa mata suna suratu maryam aya sura mai akalla aya 98 dukkanin surar na magana akan haƙoƙi na mata da kuma yin ayyuka na ƙwarai da ake buƙatar namiji da mace su yi ga kuma suratul mujadila mace ce kawai ta yi jayayya amma sanda aka saukar da sura ana bayanin jayayyar da ta yi da akalla ayoyi 22 a cikin karatu na hafs duk wanda mai ke bayyana ma daraja ce na mace a musulunci wannan mace in ma ta zama uwa in ma ta zama iyali in ma ta zama yadda aka haifa saboda dukkan alakar mu da mata haka ne a wani bangare in ka ga mace to mahaifiya ce a wani bangare idan ka gani iyali ne a wani bangare kuma menene ya ce so menene abun ki iyayenmu mata za mu ki ko iyalanmu za mu ki ko mu za mu ki babu abun ki so da aka ta kowane bangare muka zaga iyaye mata suna kewaye da mu in an ce iyaye da iyaye da kakanu da kakanun kakanu duk suna cikin iyaye to addini ya ba wa mata matsayi mai girma da dukkan wani bawan Allah na kwarai dole kiyaye na farko mu duba Allah ta'ala ya kamba matsayin mace a matsayinta na uwa ta inda a ayoyi da dama idan Allah ya kira haƙƙinsa na bauta to sai ya kira haƙƙin uwa da uba da a kyautata musu من باب المثال الله تعالى يتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil na zafura in ka dauki suratul isra daga aya ta 23 24 har ma ka hada da ta 25 Allah ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa Mahaliccin ka ya hukunta hukuncin da babu appeal a cikinsa final hukunci shine hukuncin Allah shi yasa a duniya ana samun appeal court a duniya in an ce supreme court ita ce final court amma ko a duniya hankalinmu ya amince da a zamanance supreme court final ne amma a fassarar da bahaushe ya yi ya nuna maka ita ma supreme court ana a filin zuwa wurin allah shi yasa sai a ce wai kotun allah ya isa ashe bayan ita ma akwai allah kaga kotun allah ya isan ashe ka amince in ba a baka haƙƙinka a wurin bato akwai Allah Allah zai kwato maka wannan yake bayyana maka fitilar mu ta dan adam ta nuna a duniyance supreme court final amma a lahirance kuma Allah shine final duniya da lahira Allah shine final alƙalanmu da ke supreme court Allah ta'ala ya taimake su akan yin daidai ya kuma musu jagoranci ya ba su ikon yin adalci ya kuma kare su daga sharrin shaida muna musu addu'a Allah ta'ala ya ce ya hukunta kar a bauta wa kowa sai shi sai ce iyaye guda biyu a kyautata musu uwa da uba wa bil walidaini ihsana babarka da babanka ka kyautata musu kaga wannan shine haƙƙin mace na farko uwa in babu uwa kaka uwa ce in babu kaka kakar kaka ita ma uwa ce mafhum tayyib don haka Allah ya yi hukunci a bauta mar sai ce sai iyaye a A musu mai a kyautata musu sai ce idan ɗayansu ko dukkaninsu biyu suka kai gaba na tsufa falatan harhuma kar ku musu tsawa mahaifiyarka duk yadda shekaru ya ja da ita addini bai daka walakanta ta ba kuma ɗa na ƙwarai ai baya walakanta uwa ɗa na ƙwarai baya walakanta uba za ka iya zama da su su kai shekaru da suka kai abin da suka yi a yarinta suke aikatawa dole ka yi ta musu biyayya kana rarrashinsu kana zaune da mahaifiya a gida a kawo mata abinci ya yi sanyi da ce gidan ɗanta ne an hana ta abinci sanda ya sanyi ta yi kuka ka zo ko ba ka da laifi ka tuba ka ce na tuba ba a yafe mini su ga ɗa na kwarai iyaye ba sa laifi in dai ɗa ne na kwarai, iyayenka ba sa maka laifi mafhum iyaye ba sa laifi ko laifin suka maka kai kake da gaskiyan sai ka ce babu a yafe mini na tuba ba irin 'ya'yan yanzu da yake dibet da uwarsa ba ta faɗa ya faɗa ta kama shi ya fisge wata ma ya gurɗa ta ya fita a wurin amma ɗa na ƙwarai a da zai iya ɗaukan uwar ya zaga duk garin ka zaure da ita amma in ta kama shi ba zai ƙwace ba in duka ta kai sai dai kare ya gudu amma yaran yanzu kama suke su kwace abin a hannun uwar su murda hannun su kwace bulala tukunna su fita amma ɗana kware baya wannan ko iyayen ka ɗauka suka yi in ka ga ba za ka iya jin duka ba sai ka gudu ko da kwa za ka iya rike su duka biyu da hannu ɗaya ba ka tsaya kai kokowa da su ko a maka hukunci ko ka gudu amma ka bai da amfani a wurin iyaye shi sa Allah ya ce kar ku musu tsawa in aka kawo mata tuwo ya yi zafi ta ce an kawo tuwon da zafi don ta ci ta mutu ne ba a son ta babu laifin daga zai ce babu a yi haƙuri babu a yafe mini ba haka ba ne abin da yake so haka za a yi su iyaye ba sa laifi a wurin ɗana ƙwarai yanzu ne zamani ya lalace wai har ɗa zai kai iyayensa kotu wai ya kai babansa kotu ko mamarsa la ilaha illallah muhammadin rasulullah iyaye duk yadda suka yi haƙuri ake da su da kai da abin da ka mallaka duka nasu ne kuma ba a musu tsawa in suna magana ba sa yi kana meruwa tana faɗa kana faɗa ba a yi ko babanka na kana ah, kana kana ba a yi shiru kake yi sai an kammala sai ka ce to a yi haƙuri a yafe mun na tuba ba zan ƙara ba kuma kana da yaƙinin ɗari bisa ɗari kai kake kan gaskiya amma dole ka sunkuyar da kanka ka ce a yafe maka ka tuba ba za ka ƙara ba in akwai bukatan bayani bayan hankali ya kwanta suka ce baba ko baba ina so in akwai dama ina so in bayani kan abin da ya gudana in an ban dama damar ma sai ka tambaya sai an ce an ba in an ce ba a bayar ba ya wuce har abada in an baka daman sai ka yi bayani sai ka ga an fahimce ka Allah ya ce wa ma qawlan karima kullum ku gaya musu magana ta karamci magana ta mutunci ba a kiran uba ko uwa da magana ta muzantawa dole sai magana ta karamci kaga haƙƙin uwa na farko shine uwa haƙƙin mace na farko da musulunci ya nuna mana shine mace tana zama uwa Allah ya ce ga matsayinta na biyu mace tana iya zama iyali idan ta zama iyali shine matar aure ko mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko abin da ya kama abinda Allah ya gaya mana shine wa ruhunna bil ma'aruf. wani bangare na aya ta goma sha tara a cikin suratun nisa Allah ya ce wa ruhunna ku rayu da su bil ma'aruf da kyautatawa a ka da iyali ana bukata ka kai makura wajen kyautatawa iyalinka wajen ciyarwa ka yi abin da duk wanda ya san samun ka ya san ka kyautata wajen tufatarwa wajen ba da pocket money duk wannan iya ciki idan kana da hali shari'a ta karantar da kai in mace haihuwa ta yi tana shayarwa yana da kyau a rika sa mata allowances na shayarwa wani zai ce kai kana yi ne ran da ka samu ikon tambayan yalla ka tambaya shin ina yi ko ba na yi in mace na shayarwa in ba ka da hali shi kenan amma in kana da hali a ka'ida na addini Shi ne ana son ka rika kyautata masa don ɗan da take shayarwa naka ne gwargwadon ka wani in ya ba da dubu biyar ya yi ƙoƙari wani in ya ba da dubu goma bai yi ƙoƙari ba saboda kowa zai yi gwargwadon abin da Allah ya bashi ne wani zai iya ba da dubu ɗari ma duk wata saboda kowa zai ne gwargwadon abin da Allah ya ba shi saboda ya shiga cikin wa'ashiruhunna bil ma'aruf ku riƙa rayuwa da su da kyautatawa kuma sai Allah ya kawo shi bil ma'arifa wato definite dukkan wani ɓangaren kyautatawa ya shiga ciki don wa'al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim so al din nan yana ɗaukar dukkan wani abin da aka san a urufi a kalca naku ko tradition naku kyautatawa ne to a yi wa mata wannan kyautatawa a hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli hadithin iya cikin littafin ibn maja hadithi na 1977 as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mafi alherinku shine mafi alherinku zuwa ga iyalansa amma ni na fi ku alheri zuwa ga iyalaina babu wani mutumin da a cikinku zai iya kwamfitin da ni wajen kyautata wa iyali sai dai ku yi koyi da ni ba ku isa ku yi abin da na yi ba fiye ka duba wato ashe mafi alkhairinmu ba shi ne wanda a wurin aiki aka ce ya fi kowa alheri ba ba shi ne wanda a gona aka ce ya fi kowa ba ba shi ne wanda a kasuwa aka ce ya fi kowa ba a'a shaidan farko shine cikin iyalansa mafi alkhairin ku shine wanda ya fi kowa alkhairi ga iyalansa amma ni na fi ku alkhairi ga iyalaina fiyayyen halitta yakan ware lokaci a gida ya yi wasa da iyalinsa irin na na aisha radiyallahu anha farkon zuwan da sun yi aure akwai time da suka yi tsere tana karama sai ta tsere shi bayan lokaci da ta dan huta a gida wanda yake bayyana mana iya da kyau an yi auren mace in ta je gidan miji in ta ɗan zo ganin gidan a ga ta ɗan yi ɓulɓul, ba uba ya baka ya ta zo gida ya ganta fi ga fiyo kazar mayu ba ba haka ake so ba da ta ɗan ƙoshi da suka yi tsere sai tsere mata sai ce hadihi bitilka wato wannan ya fansha wancan wato an yi wan wan duro a kai yanzu kenan wato yanzu an yi wan wan ai kaga kyautatawa ne a ce fiyayyen halitta yana tsere da iyalinsa magabatanmu na kwarai daga cikin sarakuna da muka gaji tarihinsu daga daular usmaniya a wanda suke irin wannan da iyalai akwai wanda ma nakan dan fada a yi raha amma tun da mai martaba na nan yau ba zan ba zan ba da wannan misali din ba zan ba zan ba zan ba da wannan ba zan ba da wannan misalin ba sai ran da na same ku ba mai martaba sai na fada amma yau to alhamdulillah za mu ketare wannan misalin <laughs> fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam don kyautatawa ga iyali yakan shiga har kicin iyalansa suna aikin bai da komai sai ya taimaka musu da aiki na kicin barin dan wanke kaza barin miko miki kaza a taimaka shi addini ya karantar da mu humility wajen zamantakewa da iyali saboda akwai bukatar mutual respect mace ta ba wa miji matsayinsa na mai gida jagoran gida kuma mai ɗaukan nauyi shi kuma ya ɗaubata matsayin mutuntawa na uwar 'ya'ya kuma abokiyar zama abokiyar tafiya wannan iya da matukar muhimmanci akwai misalai da dama so da haka na daga cikin matsayin mace shine ta zama na farko uwa muka ce na biyu kuma ta zama mai iyali sai na uku tana iya zama mai tana iya zama ya wannan iya daga cikin wuraren da a yanzu muke da matsala Shi ne cin amanan mata da 'ya'ya mutum ya auri 'ya ya haifi 'ya babu karatun addini babu karatun zamani babu koya mata wani sana'a mai amfani ta tashi ba ta iya komai ba ba ta iya rubuta sunanta da arabiya ko a ce da muhammadiyya yadda muke faɗa ba ta iya rubuta sunanta ko da boko sadda ba ta iya ɗinki ba ba ta iya saƙa ba abin da ta iya sai ta kai wata gaba sai ta zama kawai nauyi ne a kansa babu wani mai bukatan mace ta kwarai da zai aure ta sai ya ce bari ya bada ita ta je ta yi ta aikin boyi boyi a wurin boyi boyin nan mai iya yiwa har ma a rika fasikanci da ita shi bai sani ba kawai me yake bukata karshen wata ta tura masa wani dan kuɗi ya ga alat tana ba ana ba ta dubu goma tana ba shi naira dubu biyar a ciki shi yana ga ya sauke haƙi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine kololuwar cin amanar haihuwa haihuwar 'ya'ya mata da ɗaukan nauyinsu yana cikin mafi girman gara da ke kai mutum zuwa ga aljanna gobe kiyama fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam iya cewa man kana lahu thalath banat fa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar wa fi riwayatin man kana lahu thalatha banat fa addabahunna wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar wannan hadisi iya cikin littafin ibnu majah rahmatullahi alai hadisi na 3669 manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yana cewa dukkan wanda yake da 'ya'ya mata guda uku sai ya musu wasu al'amura kaman guda hudu zuwa biyar to da ikon Allah sun zama shamaki gare shi daga wuta gobe kiyama wato su za su kare shi daga shiga wuta gobe kiyama na farko ya ce hunna ya ba su tarbiyya ya ladabtar da su suka zama 'ya'ya masu ladabi wato ladabin ɗafa baya ɓuya kana cin karo da yaro minti ɗaya za a gane shin iyaye sun ba shi ladabi ko ba su ba shi ba kana gamuwa da yarinya daga gamuwa da ita daga gaisuwa kake iya gane akwai tarbiyya a gidansu ko babu kawai gamuwar da kuka za ka iya ganewa daga lafazin bakinsu yadda suke zuwa kusa da manya su gaishe su iyaye ko sauran iyayensu ko sarakuna ko malamai daga gani kake ganewa kowane ɗa idan ya wuto yana mu'amala yana bayyana irin tarbiyyar da aka masa a gidansu ne idan ya tashi ya samu iyayensa ba su da tarbiyya yana iya cin mutuncin kowa idan ya samu iyayensu da tarbiyya ba zai iya cin mutuncin kowa ba mun tashi a society iyayenmu wallahi sun karantar da mu mu girmama na gaba da mu ko da kwa muna da saɓani da shi wanda ya haife ka ka ɗauke shi a matsayin uba shi yasa duk wanda ya tashi gaban dattawa za ka ga yana ga girman iyayen wasu ko da kwa zai saba da su akan matsala ta ilimi to akwai kotasi a ciki akwai zaben kalmomi na mutuntawa kalmomin ana zaɓar su ba wai kawai ka ɗauka kowane mutum ɗan tasha ba ne kowa za a zage shi za a aibata shi za a tsine masa a irin yanzu da lokaci ake mai da mimbarin wa'azi ya zama mimbarin tsinuwa mimbari ne na zagi a kan mimbari a rika yin ashariya kalmar zagi wanda ya tashi gaban dattawa ina mai taɓa ina mai ji an yi zagi waye zai tashi gaban dattawa a gidansu haka wanda ba su rabu da budurcinsu suna layi ba annabi ya ce duk wanda ya waɗannan 'ya'ya mata uku za su zama makoma shamaki gare shi daga wuta gobe kiyama me iyayen da ke cin amanan 'ya'ya za su faɗa a yau 'ya'ya mata menene ya kai mu ga wannan mai ya kai mu ga wannan wanda zai haifi 'ya'ya mata ya watsar da su a wata riwaya hadisin ya ce ko 'ya'ya mata biyu ne in baka samu uku ba in kai biyu za ka samu wannan falala ɗin wannan ya sa magabatanmu na ƙware waɗanda ma Allah bai musu arzikin aihuwan 'ya'ya mata ba na'am sukan ɗauki 'ya'yan dangi su kula da su su musu wannan hidima don gobe kiyama su zama shamaki gare su daga wuta to wani bai samu ba yana ɗauko wasu yana yin wannan don ya shiga aljanna kai kuma Allah ba ka walakantar shi yasa fa a addini a addini mu kiyaye a addini addini ya amince da fiyayyen halitta ya karantar da mu tazawwaju wadudal waluda fa inni mukathir bikum al anbiya a yawmal qiyama ko da hadithin farko cikin irwaul galil fi takhrij a hadithin manar sabil ko auri mata da za ku su rika haihuwa dan zan yi alfahari da yawan ku gobe kiyama hadisi ne ingantacce amma mu kiyaye fiyayyen halitta fa zai alfahari da 'ya'ya ne masu nagarta ba 'yan tasha ba ba 'yan kalare ba ba 'yan sara suka ba ba 'yan daba da suke satan mutane ba ba fa da bandit zai alfahari ba ba fa da kidnappers mai halitta zai alfahari ba fa a'a da 'ya'ya na kwarai ne shi yasa a ka'ida ana so mu haifi 'ya'ya da yawa masu albarka amma da mai yawa mara albarka kuma gara kaɗan mai albarka kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka ba yawan kawai ake kula da shi ba dole ya zama wannan kwantiti din akwai kwaliti a ciki idan babu kwaliti a kwantiti then the aim has been defeated manufar haihuwa ba a yi nasara a ciki ba wajibi ne ya zama 'ya'yan da muke haifa masu nagarta ne shi yasa addini ya amince da tanzimul usra wato shine child spacing ba da tazarar haihuwa don aiwa 'ya'ya tarbiyya na kwarai don kula da lafiyarsu da makamantansu addini ya amince da wannan ba daidai ba ne ka haifi 'ya'ya ba ka iya biyan kudin islamiyya ba ka iya biyan kudin boko hatta makarantar hukuma ba ka iya ɗinka uniform 'ya'ya ashirin da bakwai ko da takwas suna yawo wani na kwana a zauren gidan can wani a bakin kasuwa yake kwana a gida yara goma sha bakwai ɗaki ne ba haka addini ya ce ba addini yana son mu haifi abin da za mu iya kulawa da shi in an samu kwantiti da kwaliti shi aka fi so amma in kwantiti ne babu kwaliti, to gara a samu ɗan kaɗan mai kwaliti ya fi mai kwantitin da babu kwaliti a cikinsa aihuwar ɗaɗe na ƙwarai ya fi talatin na bandit ko 'yan tasha da ba su da amfani na ce 'yan tasha a yi haƙuri ba fa mai aiki a tasha ba akwai bayan Allah na kwarai a tasha ina nufin 'yan tasha a tashancin mu'amala da rayuwa ba mai sana'ar aiki a tasha ba akwai na kwarai a tasha bayan Allah na kwarai so mu kiyaye wannan aihuwa da babu ɗauki tarbiyyar 'ya'ya kawai aihuwa da wallahi ba haka addini ya koya mana ba yanzu ba ka jin takaici a kama ɗan ta'adda kuma ka ga sunansa suna ne na musulmi kuma iyayensa musulmi babu abin kunya ciki a kama kidnapper sunansa irin sunanka kuma iyayensa musulmi babu abin kunya ciki ba irin wannan aihuwa ake magana ba aihuwar da ake magana mu haifi 'ya'ya a samu wane marubucin ƙur'ani ne wane mai tafsirin ƙur'ani ne wane injiniya ne wane medical doctor ne wane babban lauya ne wane babban ɗan kasuwa ne wane babban manomi ne wane babban basarake ne wane kaza kaza ne irin waɗannan ne fa ake bukata mu haifa wanda suke bayan sana'a ko karatu na zamani ko sana'ar da suke yi kuma sun san addini iya gwargwado suna bauta wa Allah kuma suna kwatanta aiki da ilimin da suke da shi kula ga wannan sai mu kiyaye idan an ce a haifa ba ana nufin mu haifi kowane irin abu ba ne wajibi ne mu kiyaye da wannan responsibility mu haifi 'ya'ya mata mu musu tarbiyya wanda ya haifi 'ya'ya mata guda uku ya ladabtar da su ya yi haƙuri a kansu ya tufatar da su ya ciyar da su har ya aurar da su fiyayyen halitta ya ce makomarsa aljanna su shamaki ne gare shi daga wuta yanzu mu ɗauki simple example idan ka ɗauki wanda suka bada mafi girman contribution a duniya wa addini hatta a ilimin zamani akwai mata bari ba ku misali mai kwaya ɗaya jami'o'i guda uku da aka yi three oldest universities a duniya ga baki daya three oldest universities an samu jami'atul qarawin a fez da ke morocco akwai jami'atul azhar da ke cairo a egypt akwai jami'atu zaituna da take cikin kasar tunisia mu ɗauki ta farko din sequence din wanne riga wani akwai saɓani a tarihin amma babu kokonto su ukun nan su ne mafi dadewan jami'o'i a duniya gaba ɗaya da aka yi na farko kowace jami'a a duniya bayan waɗannan ne don bayan su ne aka yi university of bologna a italy bayan su ne aka yi university of oxford a england aka yi university of cambridge bayan su da shekaru da yawa ne ma aka yi jami'ar farko a amurka shine harvard university bayan su ne da shekaru da yawa muslim world sun daɗe da jami'o'i gabanin bature ya jami'a gabanin ayi university in ka ɗauki university of karawin wacce ta zama sanadin asasa jami'ar mace ce sunanta fatimatul fihiri ita da 'yar uwarta sunanta maryam su biyun nan suna da mahaifi sunansa muhammadul fihiri babansu ne musu tarbiyya ta addini sai ya koma zuwa ga allah da ya rasu me ke faruwa sai suka sadaukar da dukiyar zuwa ga yin masallaci masallacin shi ya samar da university ta farko a duniya jami'a tana nan yanzu tana fez morocco wanda har wajen allah ya taba kai ni mace ce ta yi wannan idan an basu da ba tarbiyya za su yi tunanin har su yi masallacin da ya samar da jami'ar farko a duniya ba zai yi ba a ce mace ita ce ta zama sanadin samun first university in the world a dukkan duniya a ce ke ne sanadin samar da masallacin da ya jami'ar farko a duniya ana maganin sama da shekara a yanzu dubu ɗaya da ɗari biyu ke cika da masanadi in babu tarbiyya za a yi wannan ba zai yi a ba tarbiyya ne ya sa har aka kai ga wannan matakin har ta samu gado ta sadaukar da gado ta yi wannan mu je mu yanzu ƙasar qatar ka duba qatar foundation ka duba irin masallacin da suka gina a can da mu'assasa da suka yi da jami'a da suka yi duka mace ce ta yi wannan a jami'a kuma daga gidan sarauta ta fito Allah ya bata kuɗi ta gina wannan tana da jami'a da take ba da scholarship wa ƴaƴa kace-kace a duniya suna zuwa suna karatu na addini da na zamani ko da wata biyu da ya wuce akwai ɗalibinmu da ya kammala phd a wurin kuma ya tafi wurin akan scholarship ne suna ɗaukar nauyinsa da wajen zamansa da iyalansa da abincinsa ya yi phd a computer science mace ce ta yi idan babu tarbiyya za su yi wannan shi yasa ɗabi'a kuma tamu na ajiye mata a gida a daskarar da su su daskare babu wani abu da suke na productive abu kuma ba daidai ba ne in mace ta yi aure mu ɗan samar mata wani abin da zai zama ko da source of income ne gare ta dan wani abu da zai shigo idan Allah ya buɗa ko dan wani monthly allowances ko dan samar mata da wani abu da zai iya sa dai kar ta zama a zaune tana daskare zama a gida kare zama duk tunaninta shine kawai in ta ga masara za a yi tuwon masara in an kawo shinkafa za a yi da miya ko za a yi jollof ko kuma idan ta ga garin kaza dan wake za a yi ya zama duk fasaharta da basirarta dukkan experience ɗinta a kicin ya kare ban wata adalci ba mata ana bukatar su zama productive productivity bai takaita ga namiji ba har ga mace kuma har ga Allah akwai ayyukan da Allah ya keɓance mace da yi fiye da namiji don ayyukanmu daban-daban ne akwai aikin namiji akwai aikin mace wallaili gasha yaghsha hari nahari ta tajalla wa ma khalaqa zakara wal unsa aya ta hudu yace inna sa'ayakum la shatta Allah ya ce wallahi ayyukanku daban-daban ne shi yasa cewa what a man can do a woman can do ba daidai ba ne. akwai abin da woman can do namiji ba zai yi ba akwai abin da namiji zai mace ba za ta yi ba kowanne a bisa ga halittarsa Allah ya keɓance masa aikinsa namiji mace na iya ɗaukan juna biyu ta haifa namiji zai yi mace na iya yin reno mu ba mu iya yi in aka barka renon yaro duk inda kai minti talatin ka gajiya amma ita awa 24 take bai dame ta ba to amma kai zaka je gona ka wuni kana aiki ko ka ga mutum na tuka tirela ko ka ga an sako buhun siminti an miƙa wuya wa zai ɗauka namiji ne ai halittan jikinmu daban-daban ne ƙur'ani ya ce allah ya ce wallahi aikinmu daban-daban ne akwai aikin namiji akwai aikin mace akwai wurin da muke tarayya a tarayya mace na haddace ƙur'ani namiji na yi namiji na zama medical doctor mace za ta iya zama namiji na zama engineer za ta iya zama namiji na iya zama muhaddis na iya mace na iya zama malamar hadisi a bangaren ilimi muna yin duka ayyuka bangaren neman arziki akwai inda shari'a ya halartar mace ta nemi arziki namiji akwai inda aka halartar ya nema akwai ayyukan mata keɓantattu akwai ayyukan maza keɓantattu akwai ayyukan da maza da mata ke tarayya haka ƙur'ani ya karantar da mu so ba daidai bane mu rika mai da mata a gida su zauna ba ma taimakon su ya zama muna taimakon su don a samu compatibility in ya zama kai kana ci gaba na ilimi na rayuwa ita ba ta ci gaba zaman za a kai matakin da ba zai iya yiwuwa ba za a kai matakin da ma ba za ku iya rayuwa da juna ba gaba ina ga lokaci ya ja ko? to <laughs> to zan zan yi kokarin kammalawa eh ban gaji ba ai mai martaba mu almajirai aka ba mu abun magana ai ba a gajiya <laughs> ba a gajiya a gaba na gaba da responsibility shari'a ta dora mana na iyaye mata shine akwai al-infaq nafaka ciyarwa haƙƙi ne na miji ba na mace ba ne haƙƙin ciyarwa na namiji ne ba na mace ba idan ka aure iyali ka haifi 'ya'ya wannan iyalin taka da 'ya'yan kai Allah ya wa harkin ciyar da su shi yasa ƙur'ani ya mana wannan wasiya da cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'aruf. wannan ɓangaren aya ce a suratul baqara aya ta 233 Allah ya ce alal mauludi la ga wanda aka haifa masa ɗa shine uban kenan alwalid to lahu kisu wa alal mauludi lahu rizquhunna hunna shine ciyar da su tufatar da su biya musu kuɗin makaranta kuɗin magani duk ya shiga ciki wa hunna da tufatar da su duka haƙƙin mai gida ne kuma Allah ya ce in za a yi a yi bil ma'aruf da kyautatawa kar ka wayi gari a gidanka ka kawo masara da kuka da wake a kasuwa kuma ka ci cinya da haƙarƙari in an yi magana ka ce to in baka ci mai lafiya ba ta yana za ka samu lafiyar da za ka nemo musu ba haka addini ya karantar da mu ba in ka ci mai daɗi ka ba wa iyalinka meme mai daɗi iya daga cikin tambaya da mata ke yi akan namijin da zai siyo nama ya shigo ɗakin sai ɓoye cinye sai ran da Allah ya tona asirinsa sai ya ta ciro takardun tsire a bayan wardrobe takardun tsire ya manta bai fita da su ba ana shara daga an fito aka ajiye in ya shigo ya gani sai ya tsume wai kar ma ya ba da damar amar magana a kai da Allah ina imani da sanin ya kamata wai nama ba za ka iya ba wa iyalinka ka ci ba wai sai ka buya ɗaki ka ci nama ko ya zo ya makale a zauren gidansa ya cinye ko yana cin naman iya tafiya sai ya kusa isa gida sai ya ta yadda zango sai naman ya kare sai ya shiga in ya shiga wallahi na fito wajen malam falalu ne gato mai gida gato a, na fito wajen malam falalu na samu a gidansa an yi tuwo irin wannan din muka ci kaga shu'umi ya tsaya ya cinye namansa to ba daidai ba ne ciyar da iyalai responsibility mu ne kuma a nan mu kiyaye ba fa sai kai kai mai kuɗi ba ne a'a idan iyalinka a duk garin tafi kowa kuɗi kuma kai a garin kafi kowa talauci wannan haƙƙin ciyarwan bai faɗi a kanka ba kai Allah ya wajabtawa matukar ta sadaukar da kanta na miƙa kanta gare ka a matsayin iyali to ciyar da ita wajibi ne a kanka tufatarwa wajibi ne a kanka ba a kanta ba ne in kana buƙatar ta tallafa maka ta fi ka wadata to sai ka mata fadanci da Allah gimbiya a ɗan taimaka a ɗan tallafa mini koda na wata shida ne ko maka mata fadanci sosai ka sunkuyar da kanka sai ta ɗauka maka nauyin wata shida amma aka baka ce ba zan yi ba ni ba zan ɗauka ba ba ke gina da kuɗi ba sai na bada kuɗin ne wannan ba daidai ba ne ai ba ita ta wajabta maka ba Allah ne ya wajabta kuma lokacin da kake discharging wannan responsibility nan ba kana yi don ita ne kana yi ne don Allah ne ya dora maka mu rika kiyaye wannan muna yi ne don Allah ne ya dora mana don haka mu kiyaye wannan responsibility din gaba na gaba wajen ba da wajen zama haƙƙi ne na iyaye kuma ba daidai ba ne mu bar 'ya'yanmu ƙanana suna tafiya a kan hanya anyhow suna talle wani lokaci za ka ji takaici ga yarinya budurwa shekara sha biyar sha shida sha bakwai a dare a kan junction wai tana tallan gyada dukkan farantin gyadan bai wuce naira dubu biyu ba don allah me za ta yi a gidanka da wannan gyaɗa? kuma mu rika kiyayewa fa akwai collective responsibility collective responsibility a cikin community mu rika kiyaye amana a masallaci muke sallah ya zama mun yi kwamiti kada ya zama wai masallaci mun mai da shi kawai wurin sallah ne in an yi tsanani a mana ta'alim na da za mu yi sallah da zakka da azumi da aikin hajji wallahi azim masallaci ya wuce wannan masallaci institution ne na kula da dukkan matsalolin al'umma wane ya rasu muna sallah mu yi kwamiti a masallaci ya zama akwai gidauniya Yaya za mu rika ɗaukan nauyin iyalan 'yan uwanmu idan suka rasu ai ka'idar sunna ne man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi wannan al'umma Allah ba zai ji tausayinsa ba mu rika zama muna kula da collective responsibilities mu ba wai daidai ne duk wanda ya rasu daga nan iyalan sun lalace ba a'a haƙƙin akan mu ne a masallatai da muna da kwamiti ba sai bukata ta tashi ba mu rika taxin kanmu nawa za mu rika ba da gudumawa wani irin kasuwanci masallacin nan zai yi shaguna zai gina eh mun gina shaguna guda goma a kazaure mun ba da hayansu. muna dedicating wannan kuɗin ga waɗanda suke zuwa masallacin musalla sau da su biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu taimaka iyalansu da abinci na yi noma na samu buhun masara goma sai na ware zakar wannan na mika zuwa ga makwabtanmu da suka rasu a ba wa iyalansu baya ga wannan in ƙara buhu biyu ko uku na taimaka waɗanda suka rasu zan kai 'ya'yana makaranta yara guda hudu sai in ce barin haɗa da marayu guda biyu sun zama shida sai in kai makaranta a rika biya musu komai zan zan ‘ya'yana makaranta mata guda biyu ɗauko mareniya ɗaya ka haɗa ka ɗauki nauyinsu kamar yadda ka ɗauki nauyin ‘ya'yanka gaba ɗaya haka shi ne abin da magabatanmu suke yi ina hira wani lokaci da shugaba muhammadu buhari allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana zuwa na ba wannan ba na gabanin wannan mun yi magana mai tsawo da shi yana gaya mun cewa irin albarka na magabatanmu na kwarai iyayenmu ya ban tarihin sarki abdurrahman da kaza da kaza ya ce mun tashi marayu ne amma ba mu san asalin raɗaɗin maraici ba saboda me saboda sauran iyayen da ke cikin gari ba su bari mun lalace ba ba mutum ɗaya da zai iya amma ya zama a masallatanmu makarantunmu makwabtanmu kada ya zama kullum wai in an nemi taimako gyaran masallaci a'a taimako mu assasa don kula da familin 'yan uwanmu da suka koma zuwa ga Allah kuma mu rika ɗaukan juriyar ɗaukan 'ya'yansu muna sa cikin 'ya'yanmu muna ɗaukan nauyinsu wannan ita ce amana ina da 'ya'ya goma idan 'ya'yana goma ba su halakar da ni ba ta za a ƙara marayu biyu ko uku hudu zai gagare ni idan ina da ɗa goma sha biyar in dai ba su gagare ni ba ta ya za a yi marayu biyar su gagare ni ba zai yiwu ba waɗannan abubuwa mu rika kiyayewa saboda wani lokaci rashin ɗaukan wannan communal responsibility ke sa ba 'ya'yan marasa galiku su ƙara lalacewa sai mu rika ɗauka ya zama akwai amana yadda muka mu'amalanci 'ya'yan wasu ran da ba ma nan haka za a mu'amalanci 'ya'yanmu sunna ce ta Allah yadda muka mu'amalanci 'ya'yan wasu haka za a mu'amalanci namu yadda muka mu'amalanci iyayenmu haka za 'ya'yanmu za su mu'amalance mu aljaza'u min jinsil amal sakamako ba a canjawa sunna ce ta Allah ba da wajen zama haƙƙi ne na uba shi yasa qur'ani yace askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum wannan zai zama cikin suratul talaq kenan ayata shida Allah ya ce ku zaunar da su a inda kuka zauna gwargwadon samun ku gwargwadon rufin asirin ku gwargwadon arzikin ku mafhum tayyib don haka waɗannan haƙoƙi wajibi ne mu kiyaye su akan iyalanmu mu tabbatar mun ba su society mu yana bukatan cewa fa gaskiya ta Allah a arewacin Najeriya tarbiyyar mu akwai buƙatan waiwaye adon tafiya duk wanda ya ce maka all is well bilakika bai maka adalci ba ko ina ka je all is not well tarbiyya na lalacewa tsaro yana ta lalacewa ilimi na lalacewa rikon amana na lalacewa adalci na lalacewa duk waɗannan irin ababe sun lalace ɗaukan ɗan wani a matsayin naka na lalacewa kuma mu ma iyayen wani lokaci mu muke lalatawa idan wai makwabcinka ya ga ɗanka na laifi ya ladabtar da shi in ba a isa ba sai ka ji an kai mutum kotu amma wanda ya tashi gaban dattawa a shekarun baya ai makwabcinku abokin mahaifinka ai mahaifinka ne in ya ga kayan laifi zai kama kai da ke ka ran da babanka ya ganshi godiya yake masa ba haka ake yi ba mahaifinka godiya yake ga wanda ya laftar da kai yaro zai yi laifi makwabci ya shigo har gida mahaifiya ta shiga ɗaki ta kwato shi ta miƙa aji a saba masa haka society yake da in ka ga dattijo da ice za ka karɓa saboda haka aka koya maka yanzu za ka wuce da tijo da ice yara suna kwallo sai masu buge shi da kwallon bai dame su ba ba haka muke ciki ba haka muka koma waɗannan al'amura na lalacewar tarbiyya wajibi mu kiyaye haihuwa da allah ta'ala ya bamu amana ne kuma zai tambaye mu kuma allah ya ce kada mu ci amana ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi rasuli lirrasuli da da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab suratul anfal aya ta 24 da ta iyaye mu kiyaye amana ƴaƴan da Allah ya bamu amana ne mu kiyaye Allah ya bamu ikon kiyaye amana Allah ya bamu ikon gyara tarbiyya Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu mai martaba sarki tun da aka fara wannan muhadara yana zaune har ina ga an tunatar da shi lokaci ya ce a'a a ci gaba mai martaba muna godiya ko kada a tsanantawa mai martaba yau ya dawo shi ma a tafiya da jiya zai dawo aka ce yau za mu dawo za a yi wannan muhadara akan wannan mai martaba ya taso tun daga kaduna ya dawo mai martaba muna godiya allah ya ƙara girma allah ya ƙara daraja allah ya ƙara lafiya allah ya ƙara imani allah ya ƙara wannan gari albarka magabata duka allah ya gafarta musu allah ya ji kansu allah ya yafe musu muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskan mai martaba da magabatansa a gidan aljanna muna roƙon Allah ya haɗa fuskokinmu da iyayenmu da malamanmu duka a gidan aljanna wannan nagari gari na kazaure Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ƙara mar zaman lafiya Allah ya ƙara masa kwanciyar hankali dukkan wani alheri da Allah yake ba wani gari ina roƙon Allah ya baku dukkan wani sharri da Allah yake karewa Allah ya kare wannan gari daga gare shi muna son ku don Allah a nan zan dakata wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala ala insha Allah amin ya hayyu ya kayo ruwa ne ko amin ya hayyu ya kayo. na gode ga na gode da a a zauna fi sabilillah ko wanda Allah madaukakin sarki malam ya da mu da ayoyi da hadisai da misalai kala kala muna roƙon Allah Allahumma ja'alna min alladhina yattabi'una al-qawla fa yattabi'una ahsana ya Allah ka sa abin da muka ji mu ji shi da kyautatawa a yanzu kuma za mu saurari tambayoyi tambaya ɗaya ko biyu wacce malar zai amsa daga nan kuma za mu liƙa abin magana zuwa ga mai martaba sarki domin ya yi wa al'umma jawabi don haka idan tambaya ba ta ƙaraso ba ba tare da ɓata lokaci ba zan miƙa abin magana zuwa ga mai martaba sarki domin ya yi wa al'umma jawabi kara lafiya kai su saudiya su yi mai su yi aikin hajji ko umra to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akwai fatwa ta lajinatun da'ima lil buhufin ilmiya mujalladi na 21 matsala ta 259 zuwa ta 266 sun yi maganganu a kan haƙoƙin iyalai da kuma matsayin tafiya ma babu muharrami dogaro da hadisai da dama da suke haramtar da yin tafiya ba muharrami da wannan idan mutum ya ɗauka cewa mutum ya zaune magidanci yassa budurwa abin da shari'a ta karantar da shi ya mata kamar yadda hadisi na ibnu maja ya faɗa Hadithi na shi shine kiyaye haƙoƙin da Allah ya ɗora nata a kansa na ilmantarwa da tufatarwa da ladaftarwa da aurarwa sai mutum ya bari ya ɗauki yarsa ya kai ta wani wuri na farko tana iya fadawa cikin haramcin tafiya ba muharrami na biyu tana iya fadawa cikin haramcin zama a wurin da babu muharraminta inda aka samu ko babu muharrami a wuri to babu kokonto shaidan shine na uku tare da ita da ita da wanda suka dauke da shaidan ya zama na uku a magana mafi inganci wannan al'amari bai halatta ba musamman ga waɗanda suke 'ya'ya'yan mata da ba su wuce shekarun aure ko shekarun ayi yi sha'awansu ba wannan baya halatta akwai wuraren da shari'a takan yi sauƙi ga matan da shekarunsu suka ja shekara 80 shekara 90 shekara 100 wanda masu bukatuwa gare suna da matukar karanci to a nan shari'a takan yi sauki a wasu halaye amma ga mace da ke da shekara 20 30 40 50 tana cikin shekaru gaba na aure kuma da dama suna da bukatan auren da ko cikin gaban karfin iya aurenta a wannan hali mutum ya dauki yarsa ya tura ba halal bane baya halatta kuma na biyu cin amana ne na haihuwa sannan na uku wasu sukan yi ne don wai ta rika turo musu kuɗi ai saɓon Allah bai kawo arziki biyayya ga Allah ne yake kawo arziki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadira suratu talaq karshen aya ta biyu zuwa aya ta uku abinda Allah ya ce mana shine duk wanda ya takawa Allah zai bashi mafita a rayuwa kuma zai azurta shi ta inda baya zato ashe kenan arziki daga wurin Allah subhanahu wata'ala yake zuwa ba daga wajen 'ya'yanka ne suke baka ba kuma abin da ke kawowa shine biyayya zuwa ga Allah ke kawowa ba sabon Allah ne ke kawo wannan ba na zauna a saudi arabia na karantar a jami'a a jami'ar musulunci ta madina kuma na yi yawo garuruwa da dama a madina a saudiya zamana kusan garuruwan da ban shiga ba manyan garuruwa maybe kaɗan ne a ƙasar saudi arabia a yanzu tare da cewa daula ce da ba mu da kamata a musulunci a duniya daula ce da babu ƙasar da muke ga take kwatanta aiki da ƙur'ani da sunna a duniya kamata. babu ƙasar da muke ga take wa addinin musulunci hidima da dukiya irinta amma duk da haka a cikinta akwai na kwarai akwai na banza abubuwa da muka gani ko muka ga wasu suke yi an kai su irin wannan hidima bin hakika kunne ba zai ji daɗin faɗan misalai ba babu alheri mu tona da na ba da misalai da mun ƙara gane munin abu me dalili saboda duk inda shari'a ta yi iyaka in ba mu tsaya a wurin ba to babu kokonto sai mun yi nadama duk wanda bai bukatan ya yi nadama dole ya tsaya inda shari'a ta tsaye da shi bil hakika barnar da ke cikin wannan abun ke bayyana cewa yin sa babu alkhairi kuma wajibi ne ga musulmi na kwarai ya rike yassa ko kanwarsa ya kula da ita ya ladabtar da ita ya ilmantar da ita in Allah ya kawo mijin aure ya aurar da ita idan mijinta ne ya samu aiki a saudi ya tafi can to ai ta samu ni'ima in ta yi karatun ya je na aiki a medical doctor ita ta yi karatun nce ko ta yi digiri sai ta zama malama a makarantar mata tana karantarwa kaga ai ta ci riba ya fi da a kai ta da zauna ba ta yi aure ba tana aiki na bauta wa wasu wallahu ta'ala a'alam alagar kuma da tambaya ta gaba wani yake tambaya an yi magana akan yaye da kuma iyali ya ce wannan sallah ta taho yana da kudin rabo daya shin baban zai saiwa ko kuma shi zai yanka kansa ko kuma wace zai bawa Hehehehe na amsa shigen wannan tambaya din a tafsirin ramadan da ya wuce bana akan idan ka samu abu na wajibi da ya shafi kamar hajji ko umura ko layya iyaye ba su yi ba kai ba kai wanne za a yi na yi magana mai tsawo saboda kada mu bata mai martaba lokaci in a yanzu ne ragon yake available gabanin layya ka ɗauka ka ba wa iyayenka daga nan zuwa layya insha Allahu Allah zai baka insha Allah Allah zai baka in kuma gobe ne lai ya ka samu rago sai ka yanka ka ɗauki wani ɓangare ka kai musu mai neman ƙarin bayani kar mu ɗauki lokaci mai tsawo mai martaba sai nemi amsar da na amsa a wancan lokacin wallahu ta'ala alim to alhamdulillah yan uwa a kara saurarawa domin mu saurari jawabin uban kasa mai martaba sarki da tare da Najib Hussein Adamu Kiwaye ta yan uwa sai a saurara yorum hataları cevabıdır. Allah teala Jawai wana salamu alaikum. Ba a duk zamuyi sai buriya da ana hikima da duk wanda yake nan ina kyautu zaton yana da abubuwa da yawa daga cikin abin da aka faɗa kuma wazi ne wanda yake ya shafi abubuwan da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan al'umma ta zamantakewa iyali kula da iyali tarbiyya da haƙƙin da allah ya ɗora mana na kula da iyali saba da zama irin wannan ba sanda mara ya dauko ya bude bayani ba bude magana wadansu da yawa yana zaton suna ganin kamar tatsuniya ma da yake yana ba da labarin yadda ya shigo da yadda ya shiga ya fita da yadda daulolinmu suke na san wata a cewa to malam yaushe zai bude shafin abin da ya zama da mu nan wannan ba wani abu ne yana nuna muku baiwa ta ilimi tsantsa da allah yawan mana muna gode wa allah da samun irinsu kafin mu shigo abin da fara tambarar malam shine malaman sun rikice yana ta cece ku ce inda ka buɗe eh, ya ake kiranta social media ce ko za ka je wannan ya soki wannan wancan ya soki wancan wanda ya ce ani ba na cikin ce na san baka ciki dalilin da ya sa na gaya maka na fara buɗe maka da wannan shine domin ka shigo ka zama alƙalin wasa ma'ana ka zama rafure maganganu irin naku na san irin ku da dama wanda ba kwa shiga irin wannan cece kuce suna tasiri kwarai da gaske kuma allah ya so kuna maganganu na ilimi na hankali na basira to wancan tarkacen da ake zai koma gidan baya ko wanda ake cewa bencin ƙasa a wanda suka san motoci na haya irin na da akwai bencin sama akwai bencin ƙasa bencin ƙasa ba a ganin su ana tara su ne da awaki da tumaki da ake ɗiba a sa mutane a ciki bencin sama shi ne ake ganin mutane a cikin babban mota muna sa ran allah ya so malam irin ku suna yawan fitowa da bayanai wanda suke za su amfani jama'a ba wanda ake yi kawai don neman goyon bayan jama'a ba to za mu samu sauƙi ƙwarai da gaske domin gaskiyar magana shi ne ba wani abu wanda yake jawa ba rikirkita mutane rikirkita al'umma da barin biyar allah yadda ya kamata jawabi da bayani da wa'azi irin naku shi ne abinda mutane suke bukata na imani duk wanda yake a wannan wuri ya samu wani abu ko wasu abubuwa da zai tafi da su a rayuwarsa matasa da yawa da yake ganin kwanan na imanin kun karu da bukatar yin tarbiyya da irin misalan da ya bayar a da yadda ake rayuwa a da wanda in ba da wannan zaman ba watakila ba kusa irin ta wanda inda kun bude youtube watakila za ga wancan yana kiran da tawane ne wancan yana kiran waran nan jahili wannan yana kiran wancan wannan hatta kai ga wai ana bata ana magana akan makomar iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me shafe ka da wani? me shafe mu da wannan bayan ga matsaloli a tsakaninmu ba tarbiyya ba tsoron Allah ba imani ba mutunci ba zumunci ba amana ba alkawari duk muna zaune kuma wanda shi ne abin da ya kamata a nuna mana mu gyara mu canja mu koma ga Allah na faɗa lokacin jawabin sanda duk matsalar da muke ciki duk bala'in da muke ciki mu muka jawa kuma ba don komai ba mun bar Allah a rayuwarmu mun kama iska muna yawo da sunan wai musulmi ne duk abin da ka ce allah sai ga mutane sun kauda. kuma na faɗa na sake faɗa muku sake faɗa muku cewa mu da wata mafita babu da wata dabara da ta wuce mu koma ga allah ku bota masa yadda ya kamata ba za mu iya haka ba sai mun samu malamai irin su malam isa kwantara ba za mu samu haka ba sai mun gaya wa kawunan mu koma mu tambayi malaman da allah ya ajiye a cikin dagari na kirki ba masu neman shahara ba ba masu neman duniya ba domin su koya mana abubuwan da ya kamata mu ina kare kira a gare mu mu ba ga Allah mu koma gare shi ba zan taɓa daina faɗar wannan magana har sai mun samu canji na rayuwa shekarun bayan can da suka wuce limamin kano Malam mawadu ɗan allah ya gabata masa wasu suka same shi suna korafin huduwa da ake a sallar juma'a kullum huduwa da yake wanda za a canza ba ya ce a yi huduwa nan da muke bada shi ne ku ji tsoron allah ku bi manzon allah idan kun ga mun daina yin wannan huduwa to kun bi allah kun ji tsoron allah kun bi Allah kun bi masu Allah matukar ba za ku yi wannan ba wannan hudu ba har duniya tashi in dai mu muke iya rayuwar da Allah ya bai mana wannan hudu ba ita za mu ci gaba da yi har sai kun canja sannan sai mu canja wa kuma shi ne abin da yake ba abubuwan da ake yi misali misali zumbur da ya bayar har yanzu shekara saba'in da wani abu ba mu canja ba shin wai wani irin al'umma ne mu mene ne a cikin kawo mu me muke nema wani daɗi ma muke ji tukuna ma a najeriya ina faɗa kullum wanda ya samu dama muna tafiye-tafiye duk inda allah sa ne tafiya ba haka nan kawai nake shiga shantun kadangare a inda na je ba ina duban menene yake faruwa ya mutane suke rayuwa ya nau'in jin daɗin jama'a yake ya su take Wacce ni'ima suke ciki idan na kwatanta da mu sai in gato to ba ma ba ma ba mu kai matsayin ma 'yan kallo ba a cikin sha'anin jin daɗin duniya matsayin 'yan kallo ba kai ba ina jin a yanda abubuwa suke tafiya yanzu matsayin 'yan rakiya ma ba mu kai ba domin wallahi ba daɗi muke ji abin da ake kira daɗi na rayuwa wallahi ba ma jinsa babu na magana da wani abokina a basu da sau da shekara biyu muna tattaunawa irin halin da muke ci na rayuwa take ci da shi ambasada nifa na kai wani matsayi ganin halin da muke ciki wanda sai dai ɗan najeriya ya dage ya nemi aljanna domin duk wani abu da kake da ka sani na ingantar rayuwa wanda zai sa mutum ya san yana rayuwa in ka zo ka cikin ƙasar nan babu shi in ka kwatanta babu shi me yasa ba kuma wani abu ya jawo ba halin rauce halin rauce muna zaune cikin duhun kai mun ƙi mu nemi ilimin yadda ya kamata muna zaune cikin jahilci muna zaune cikin talauci kuma ba wani abu ya kawo talaucin ba duhun kai shi ya kawo talauci shi sa ake labewa da gida ya labe shi talauci yana talauci ba zai iya abin da ya kamata ne da kun ji dai ba na ya allah ya ce ko kai ne ƙarshen talaka wannan haƙƙin da ya tsora na kula da iyalin kai na a kanka abin da ya kamata ka yi kawai ka buɗe zuciyarka ka buɗe makwarwarka in baka da su allah baka ƙarfi ya baka lafiya kai amfani da su ka nemi abin da za ka kula da iyalin ba za ka zauna ka kwanta ka ce a talauci shi ke don kai abin da ka gida ba kuma kana cikin talaucin koya ka samu yan kuɗi mai ke gabanka aure na samu kes aka turo min wata wata daga cikin gida ina son fada don mara yanzu mijinta baya kula da ita tana da ya takwas da shi takwas ce ko ya yake ya ce ce a aka kira kai me yasa ba ka na farko tambayar da na fara masa me sana'ar ya ce ma'aikaci ne na wucin gadi a hukumar ilimi ta karamar hukumarsa wato kajiyar waka kajiyar waka abinda ake biyan shi ina jin ko lokacin ko naira dubu biyar amma kun sa abin mamaki matansa uku da yi goma sha shida sha takwas yaya goma sha shida nishi to kai ina ka same su ana sadakar mata ne ko ana gwanjan mata ne ka je kan sadaka mata uku da yaya goma sha takwas na ce da ta bayar Allah ke haƙuri wannan mutumin ban da zai da ke da 'ya'yanki ba zan muke taimako ɗaya za ki iya sana'a ta ce a guje ku ta ce to ga kuɗi ki je ki sana'a ba sani ba allah ya sa abin da wata ya mutu a wannan shi ne halin da muke shi muna zaune cikin duhun kai talauci ya man kan naɗe kuma yadda kowa sani abin da kowa sani ne arzikin da ke kasan nan allah kaɗai san iyakarsa arzikin da ke ƙasar nan allah kaɗai san iyakarsa amma sai kame ba shi arziki ba kana zaune kawai yake zuwa sami ka kai za ka tashi ka je ka nemo shi ana ta ƙoƙari na san matasa na ƙoƙarin koya muku sana'a mun ta ƙoƙari mun yi ta kokarin a koya muku sana'a amma wani lokaci abin ta kai sai an koya muku sana'ar an ba ku kayan da za ku sana'ar sai ku je ku sayar da inyamuran da aka sayo kaya ku kuma karyar da kuɗin ku ci sa ku sharholiya da kuɗin shi ina tambayar don allah matasa za ku daina wannan ɗabi'ar za ku daina za ku nemi na kanku ko yaya ne ka yi ka samu da jikinka da karfinka ko da iliminka ko da baiwarka ya fi maka mutunci da ka zauna honorable ya zo ka bi shi kana kuna bi yana mota mai sanyi da bakin gilashi kuna bi a guje kuna ihu wani ya tura wani wani ya kada wani a yaga muku kudan abin da bai ta kare ya karya bai fi mutunci ba ka fita ka je ka nemi naka ka yi da kanka kai ba har ka samu wani kuma duk masu arzikin da kuke gani a duniya masu arzikin da kuke gani a duniya da kaɗan suka fara ba wanda aka zuba wa kuɗi daga sama rattattu gashi nan kamar ruwan sama babu shi wannan kowa san abin iphone apple kamfanin apple ko ba kusan ba wanda bai san shi ba abokai ne guda biyu suka fara a gareji Shi ne tushen wannan kamfanin a garejin gidan ɗaya daga cikin abokan nan suka fara hada kwamfuta cikin 1982 ne ko 80 ne kusan lokacin duka abu wana maganar shekara 40 da wani yau duk kamfanin da yake duniya ba wanda ya fi shi arziki Da gareji da aka fara duk wani babban mai kuɗi da ka sani da kaɗan ya fara yawan ka kama ɗinkin hula ka riƙe shi da gaskiya kana cin halaliya da ɗinkin hula allah kaɗai ya san ya inda za ka kare yau da mun riƙe abin da gaskiya hulan nan da kuke sawa muke sawa da an yi gariman masana'anta wadda za ta daga dinka huluna yanzu ba bi sa'a ba da wannan babbar rigar da nake sawa da hulunan da mala yake sawa da hulunan da kuke sawa in 'yan china suka tsince ta mun shiga uku haka ne sun fara ko to da haka jama'a mu zauna abu ne mai sauki ku saurari ku saurari mutanen kirki ku saurari maganganu na gari ba maganganu na sharholiya ba ba maganganu na zage mutane ba ina jin na muku magana wani maganar social media ina jin wata sallah na muku magana shi bature da ya social media da muke nan ba domin rayuwarsa ce ta kadaici shi a rayuwarsa kadaici ne ita ce gaba a rayuwarsa sai mutum ya rayu shi kadai da yan uwansa da ƴaƴansa sun girma sun fita shi kenan ba wani abin da yake hada su to sai suka kirkiro domin sada zumunci su rika magana da junansu duk inda suke a duniya mu kuma sai muka ɗauka sai muke shirme da ita kuma akwai amfaninta amfanin hanyoyin sadarwar da ake da su shine mu ƙara sanin dabarun rayuwa da ilimin da za mu yi amfani da shi ba tare da kashawa ba amma me yake faruwa maimakon mai amfani da shi ta hanyar da ya dace sai muka mai da shi wani sinadari ne dandali ne na cin mutunci na rashin mutunci na rashin da'a na rashin tarbiyya wai burgewa ce ka sa abin da yake ba daidai ba wani abu shi tiktok abin da za ka sa irin wannan maganganun da aka yi irin wa'azuzzukan malamai nagari, wanda suke da kishin sa mutane su koyi addini mai amfani da shi mu yada addinin mu yada tarbiyya mu yada rayuwa ta gari sai muka muka dauka shi ke iskanci mu ma mun iso muka iso ko ina muka iso kana shiga halaka kana cewa ka iso ka iso ina na ga wannan a wani clip yana kumfan baki wani mutum yana rawa da da mata da ango da amarya uba ya zo yana sa mata abinci a baki da sunan eh, abin da cigaba to gaba da ake magana wani gaba mai shiga rijiya wannan abubuwan da kuka ji irin wannan bayanan da kuka ji na dangantaka na zamantakewa na inganta rayuwa ta iyali kula da iyali kula da tarbiyya ita ce rayuwa shi ne abin da ya kamata ku saurara ba sharhol da banza da wafi ba kada mai batan bakatanta mu ba mu ji daɗi a duniya ba a lahira mu waye gari mun je fankan fayar akwai wanda yake son haka muna musulmi ko mun san cewa lahiran nan za a je ta Ko mun san cewa sai ka yi bayanin rayuka a lahiran nan ko mun manta da wannan to muna waye ke son ya biyu ba? wa ke son kama reshe kama ganye ya suke reshe wa yake so wa ke son asara ko asara ko ga ta ba ma da ko to ya muke shiga muke gina kanmu hanyar shiga asara guda biyu asarar duniya da asarar lahira jama'a mu kiyaye mu ji tsoron Allah kullum na ba labari mu ji tsoron Allah ba zan rufe ba sai ya sake ba ku labarin don waɗansu ba sa nan sake ji shekaru kusan goma da suka wuce mun yi taro a abuja akwai wata ƙungiya da muke ta fahimta juna tsakanin musulmi wanda ba musulmi ba aka yi taro shugaban ƙasa na wannan lokacin goodluck jonathan ya zo wajen tare saboda muhimmancinsa mun gayyato manya-manyan kuros wasu malamai ah, shehunan malamai turawa akwai na jin john fadin akwai professor murray last professor murray last sai ke babu labari labari bature ne ya ce na alifin 1961 ya shigo najeriya da ya shigo najeriya sai aka yi shi wani ƙauye a ƙasar sokoto a lardin sokoto a ƙauyen ya ce akwai maguzawa akwai fulani da hausawa musulmi akwai yarabawa 'yan adaddoka kusa 'yan adadoka? me 'yan adadoka? ashe ashe kuna ashe kuna kuna na na na na murna kwarai da jiki kusa 'yan adadoka da 'yan adadoka akwai akwai inyamurai akwai TV ma'ana akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba ya ce ya shekara uku a cikin wannan ƙauye shi har ya tashi bai ga wani aikin sha ba ko bai ji wani aikin asha ba sai ya fara bincike shekara ta ɗaya ta biyu sai ya fara bincike menene dalilin da ya sa wannan ƙauye gashi an haɗa mashi rugumutsi na ƙabilu na addini na amma ga shi ya ji shuru yana bincike yana bincike yana bincike yana bincike sai ya gano cewa abu ɗaya ne magana ɗaya ce take yawo tsakanin al'umma wadda ta wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kyakkyawar zamantakewa tsakanin waɗannan al'umma magana na ita ce ka ji tsoron allah ko ki ji tsoron allah ya ce duk wanda ya taso zai wani abu sai ce da shi ka ji tsoron Allah in mace sai ce da ki ji tsoron Allah abu ya kare tambaya muna tsoron Allah kamar yadda wannan kauye suke tsoron Allah to bari in gaya muku bari in gaya muku abin da nake abin na nawa bincike ya nuna mu yau abin takaici abin bakin ciki a cikin mu shine malam bahaushe sanin shi da allah in yana neman aurenka ya dinga haɗaka da allah ke kai kai masa amma yanzu yau ana taro ana ta surutu a cewa ku saurara ku saurara za a ce don allah don annabi ku saurara me yake faruwa sai a ƙara bolo ko a ce ana so a koma baya a bar wannan filin don allah don annabi jama'a ku koma da baya wanda yake can dawowa za su suka da shugaba haka ne haka muke to ina muka tsaya a son Allah ina muka tsaya ina matsayin mu yake a tsoron Allah idan har za ka ce da mutum don Allah don annabi ka saurara ya ƙara daga murya ka ƙara ta ce ta ce ta ce ta ce ka ji duk wuri ya ruɗe ana don Allah ka saurara jama'a da ya ƙaunar Allah mai ƙaunar mai saurara to ina so kowa ya tuhumi kansa abin da na faɗa haka ne ko ba haka ba me ya kamata mu yi me ya kamata mu yi Allah ba mu wasa ne. ba za mu fita daga halin da muka ciki ba matuƙar ba mu bi Allah ba Allah ya ba mu ikon bisa allah ya shirye mu da ba mu lafiya da zaman lafiya malam profesa minista mun gode kwarai da gaske yadda ka zo lafiya muna roƙon allah ya da ka gida lafiya wanda sa a yi taron lafiya a gaba lafiya wanda suka dace wani wuri allah ba mu ikon rike abubuwan da muka ji ba mu ikon aiki da su kuma sa mu kasance al'umma ta gari yadda ya kamata Allah ba mu damuna mai albarka wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah yan uwa mun ji jawabin mai martaba sarki kuma jawabi ne wanda yake tattare da wa'azi a ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa abin da muka ji mu amfani da shi uwa akwai wata bishara ta biyu wacce zan yi muku a wannan fili idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe prof zai yi sallah a nan masallacin sarki kuma zai yi firi hudu ba a wannan babban masallaci na mai martaba sarki da haka goban allah maɗaukakin sarki ya kai mu akwai wasu gwalagwalan magana wajen malam zai zo ya raba wa al'umma muna roƙo allah ya kai ranmu nima in samu wannan gwalɗin don haka daga ƙarshe zan kira dr abdulkadir sale domin ya yi wa malam godiya ta wannan gagarumin aiki da ya bayan malam ya gama kuma za a yi addu'a sannan kuma mu sani idan an yi addu'a maza za su fita ta wannan babban ƙofa za a buɗe ta mata kuma za su fita ta can da allah sai a yi ƙoƙari wurin kare yanayin fita kada ya zamanto an cakuɗa wasalamu alaikum ala gafarta malam bismillah bismillah farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan haɗuwa mai albarka a wannan rana a wannan lokaci a wannan fada mai albarka Allah ya ƙara mata albarka a kafin yi godiya da ministan profesa sheikh adjaktor wani ɗan abu guda ɗaya kawai zan faɗa na wata karama da na sani ga malam wannan ba don na ga idansa ba kuma zan faɗi wannan ne don ƙarfafa wa matasanmu malam duk waɗannan ayoyin alƙur'ani da ya janyo da waɗannan hadisai da ya janyo ku sani digirinsa na farko ba a kan dirasatul islamiyya ba ne digirinsa na biyu ba dirasatul islamiyya ba ne fihajin insa ba dirasatul islamiyya ba ne gaba ɗaya abin da ya shafi alaƙa da kwamfuta ne amma malam yanzu ya zama in yana karatu kusan za ka iya cewa ya fi wani wanda ya yi digiri a islamic studies masters phd gaba daya me yasa saboda abin da larabawa suke kira athabatu alal mabda malam da ya taso bai manta asalin shi ba alqur'ani ya fara haddacewa tun da ya fara wannan da'awa ba abin da ya kawo da malam daga wannan tsari na da'awa har yanzu kuma mu kalli irin gwagwarmayar da ya sha a rayuwa wanda inda wani ne ya biyo wannan hanyar da yanzu ya watsar da wa'azi da wani tun a digiri zai watsar da wa'azin wani a masta zai watsar da wa'azin wani a fihaji zai watsar ya zo ya zama diji na nidda amma yana wa'azi ya zama minista kuma yana wa'azi kuma har yanzu malam yana wa'azi to haka ake so matasa ku tabbata akan aikin alkhairi Allah zai daga ku malam Allah ya saka da alkhairi kuma tun da ya haddace Qur'ani yana ɗan islamiyya har yanzu bai mata Qur'ani ba dan da za a samu wani alaran masu yi masaffa da ya bashi mamaki Allah maɗaukin sarki malam ya ƙara maka lafiya kuma Allah ya sanya albarka a rayuwarka malam muna godiya da wannan karramawa da aka yi mana mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi amma duk wannan daraja ta falala tana komawa ne ga mai martaba da uwar gidan mai martaba sarki mai martaba Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya tsare maka zuriyarka Allah ya sa albarka a cikinta ubangiji Allah ya kare ka daga dukkan sharri masu sharri uwar gidan mai martaba da aikin ta ne sana'ata ne harkokin da'awa muna mai addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ga wata malam mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi yan majalisar sarki muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa albarka abubuwan da malam ya samu da abubuwan da ya bamu labari malam muna godiya Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa wannan alaka ta zama ta dore Allah ya sake dawo mana da kai wannan gida mai albarka wata rana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masallacin juma'a na abubakar siddiq malam lawan ibrahim domin ya zo ya rufe mana taro da addu'a ala gafarta malam bismillah yan uwa wa'azi muka ji dan allah idan an tashi fita maza za su fita ta wannan gate mata za su fita ta wancan gate a fita cikin nutsuwa wannan wuri ne wanda aka zo aka karanta alkur'ani lallai wuri ne na nutsuwa wanda mala'iku suna nan sun kewaye mu yan uwa da Allah a kula algabar ta malam bismillah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon allah tabaraka ta'ala allah ya wa mai martaba da alkhairi da uwarsa da suka taraji wannan alkhairi a gare mu kuma malam da 'yan tawagarsa allah ya saka da alkhairi kuma allah ya mai da su lafiya duk wanda ya zo nan wannan guri maza da mata ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu aljanna firdausi kuma allah ya mai da kowa gidansa lafiya mu karanta ayatul kursiyu mai tawassuli da ita damuwar da muke da ita a najeriya gaba daya allah ka hige mana gaba mu karanta ayatul kursiyu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم